Addu'ar Rukayya Dawayya wa waɗanta yayin zagayowar ranar haifuwarsa. fitaccen jaruma a Kannywood da Dawayya wadda ta jima tana aktin kuma har yanzu take tashe wadda suka yi yayi da su wasu ma ba a jinsu. jaruman ta yi wa ɗanta addu'a yayin da ya cika shekara bakwai a duniya a ranar hawan arfa inda tana masa fatan alheri jaruman 'yan uwanta da dama suka taya ta addu'a maɗanta. kamar yadda ta faɗa sunan ɗanta arfat adam teku tana farin ciki kwarai da gaske inda ta bayyana wa duniya yadda yaronta ya cika shekara bakwai a duniya ta wallafa hoton tanta ne a ta na Instagram inda tana cewa Subhanallahi shekara kwana kamar yau ranar arfa likitocin larabawa suna karbe karben karben haifar wannan dan saurayi suka miko min santalelin dana suna cewa alif mubarak ya rukayya jibtul walad marra illu alhamdulillah happy birthday arfat adam teku allah ubangiji ya yi maka albarka danna subscribe domin samun labarin Kannywood da ɗumi